يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه a wannan rana za a bijiro da ku ya ku mutane ga Allah babu wani da zai ɓuya ga Allah daga cikinku ko menene face Allah ya san da shi kuma yana ganinsa